ita wannan aika ne kuma ko wuri ya ya kasance kamar haka ana ce mishi bai wurin da yake da rukudi da yi ma zainun mai dugu a fata da zawadin ita ma wadda take mai dugu gaidatu to ashabul aika mutanen aika sun karyata al-mursalin manzanni Allah ya ce qallahum إذ قال لهم إذ قال لهم شعيب على تتقون Allah ya ce ilkala lahum shu'aibun lokacin da shu'aib alayhi salam ya ce musu lam yakul akhuhum anan Allah bai ce dan uwansu ba ya annahu lam yakun minhum domin bai zamanto a cikinsu ba ne wa kare min ahli ƙaryar madiyan shi ya kasance daga cikin mutanen alƙarya ta madiyan ya ce musu alata taqul shi ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin Ya ce inni lakum lallai ni a gare ku rasulun amin manzo ne ɗan aike ne amintacce Allah ya amince mani shi ya sanya ya turo ni fattakullah fattakullah wa yace fattakullah ku tsoron Allah shi ma Amurkun bihi min Allah a cikin abin da muke muku umarninsa daga Allah wa ati'un kumin da'a kumin da'a akan abin da na muku da shi na muku umarni wanda na da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma as'alukum alayhi. wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin yace wa ma as'alukum alayhi min ajr ni bana roƙonku alaihi akan wannan aiki na da'awa da isar muku da sako na annabta bana roƙonku min ajiri wata lada in ajiriya ai ma ajiriya lalata ba a wurin kowa cike ba illa ala rabbil alamin sai ga ubangijin talikai lam tukhalif alfazuhu alfazu man qabla Lafuzan shi ba saba ma lafuzan waɗanda suke a gabanin shi ba na annabawa ثم قال سنسيتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين يتي أوفوا الكيل وتك مأوني أتموه وتك مأوني وهذا بدل على أنهم متمدنون آه، لوجود التجار فيها والكيانة فيها wannan wa ya dullu wannan yana yin nuni ala annahum cewa su muta maddinun wasu mutane ne waɗanda suke masu tsantsama da wujudu tijjarin fiye waɗanda suke yawo wajen abin da ya shafi neman kasuwanci da kuɗi ta hanyar awo Fata ke ne saboda a cikinsu akwai 'yan kasuwa kuma sai zama a kasuwancin wadda na fiya da ha'inci a cikin wannan kasuwanci za su zo su zamanto za su yi au amma za su tauye ma wanda za su auna ma. to sai yake cewa ku cika ma'auni wala ta kunu min al kada ku zamanto daga cikin masu tauyewa ai annaki sina ne hukukin nan, wanda suke tsori hukukin mutane kada ku zama haka wazinu وزنوا بالقصاص المستقيم sannan wazinu ku yi au bilkistasil mustaƙim da abin da ya shafi abin au tsayayye almizanin tsawai ma'auni wanda yake daidaitacce wanda ya zamanto ba a zamanto an tauye shi ba ba kuma lalata ne shi ba sannan kuma ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين يسوى ولا تبخسوا الناس أشياءهم kada ku toye mu mutane abubuwansu ailaton la tanqusuhum min haƙƙihim shai'a, kada ku tauye musu wani abu daga cikin haƙoƙinsu, su kaga abin da yau aka wayi gari aka samu wasu al'umma suna aikatawa a gidan mai a rage lita wajen auduga a tsari wayar ƙogiya, da a samu yadda za a tara a cuci al'umma ciya kuma a nemi ya karama in zai sai da wani in zai saya a hannun shi ya sanya babba ya auna duk irin waɗannan abubuwa ga sunan yau ana yi Allah ya tsare mu wala ta so fil ardi muslimin yace kuma kar ku yi tafiya a bayan ƙasa kuna mabannata bil qasri wa ghairihi ta hanyar kisa da wani sa kaga yanzu wannan shi ma abin da yake faruwa kina a wannan ƙasar sannan a bayan ƙasa kisa ana kashe bayan Allah haka kawai ba tare da sun kashe wani ba kuma su ba san me dalilin mara yasa ake kashe su ba wanda ke kisan ma wasu su ba ba san me yasa suke kashe yan uwansu ba fitina kawai Allah tsare mu min asa bi kasri al-musallasa yace daga abin da ya shahi afsal ta karanta da kisra da wadda kuma tana da dubu uku sa din ai afsala ya bata wa mufsidina halin muakkada da aka ce mufsirin kada ku yi yi a bayan ƙasa alhali kuna maɓannata hali ne na go yanayin da suke wanda ake karfafa limana amiruha da ma'anar abinda ya shahi mai aikata ɓanna wa hadha dullu ala annahum fihim al-lusus wal muharibun wannan na nuna cewa a cikinsu akwai yan fashi da makami sune al-lusus barayi wanda ke tara hanya sannan al-muharibun barayin da in suka zo yan fashin da in sun zo sai sun hada da kisa da akwai su a cikinsu ya ce wata kulladi واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين yace wattaqul ladhi khalaqakum ku tsoron wannan Allah wanda ya halicce ku wal jibilla ay al da kuma halittar al jama'an nan na farko waɗanda Allah ya halitta ai al'ummul awwalin al'ummomi na farko allazina kanu ala khalqihi waɗanda suka kasance akan abin da ya shahi halitta Allah wa ɗabi'a azima da kuma ɗabi'a wadda take mai girma ka annaha aljibal kamar ka ce duwatsu a yanayinsu salaba a wajen abin da ya shayi tsauri faman khalaqa shay'an ah, fa'idamu zalika shay'u ahwanu alai wanda duk ya halicci wani abu to ya rasar da wannan abin ya karar da wannan abin shine mafi sauki a gare shi wa ashara ila da'afihim wa quwwata man kana qablahum haka sai Allah ya nuni a tsaraunin da kuma ƙarfin waɗanda suke a gabaninsu fi kalimati sahala a cikin kalmomi waɗanda suke masu sauƙi salisa waɗanda suke kuma masu bin juna wasu yaƙun laɓe da yaƙin magana mai taushi wani zarika yusamma khatibul anbiya da haka ne ake kiran wannan annabi da khatibul anbiya من خطبة النبا أنا ولي كل النبي يفتح النبا هي مجنع بالطارة مجنع النبي جوهان كريم أكيد شبش خطيب الأنبياء النبي شاهد عليهم السلام قالوا إنما أنت قالوا إنما أنت من المصحرين قالوا أصحاب الأيكاء لشعيب mutanen aika sun suka ce ma annabi shu'aib innama anta min al-musahhar sai dai kawai kana daga cikin wanda aka sai ce ma hankali kawai kana magana ne kawai irin ta wanda hankalinsu ba daidai yake ba wa ma anta wa ma anta illa basharun mithluna wa inna لمن الكاذبين وما illa إلا بشر kuma kai ba wani bane ba face mutum kamar mu a tawbil wawi ko zo da wawi jilala ala annahu jami'un baina wasfaini munafiyaini wannan dan kawai yin nuni ne a cewa shi ya haɗa wasu kofi guda biyu wa'anda suke korewa da risala suke kore manzanci mubalaga fi takriri don suke makura a wajen tashi shi walwasfani kuma rusufofi guda biyu su ne kan ruhuminar musahari karancewa shi daga cikin wanda aka fiye wa kan ruhu bashar da kuma karancewa shi mutum ya rauna an da kullum min huma kafin fi man tsala. suna ganin cewa kowane ɗaya daga cikin wannan sufofin guda biyu yana isuwa a wajen kore samuwar manzanci a tare da mutum fa kai fa idan sama'a to ta yaya kuma za a ce ma annabta ta samu in waɗannan sufofin biyu sun haɗu a wurin mutum ɗaya wa in muhaffafa min as fi a wasmuha mazufun ai annahu yadda abin yake na zunnuka muna zatanka kai shi aibu da minal mukazzib a da minal kazbi kana daga cikin matsayata lam tsau bi annahu kazibun ba su yanke kai tsaye cewa ƙarya yake ba ima arifatihim bi sidiki saboda sun san gaskiyarsa qabla da'awar nubuwa wa risala kafin ya zo da'awar annabta da manzanci walau قطعوا بوصفه بالكذب لكذبهم أتباعهم da za su yanke kai tsaye da siffanta shi da ƙarya to da kuma biyansu sun ƙaryata su filhal a wani lokacin fa ya za ma a ratu min igwa'ihim to sai abin da suka yi na karkatar da su din sai ya tafi tunda za su gane su da yi suka ce muna zato mun gani na tala ya ce فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين kace fa'askin alaina kisafan ka je jefo akan mu ka jefo wani yanki bi fasul sin wa qira'a biskuniya aiki tsaratun minas sama ka jeho da wani yanki na sama in kunta minas na, in ka kasance daga cikin masu gaskiya fi da cika a cikin manzancinka wanda kake cewa kai manzo ne annabi to ka yanko mana wani yankin samaniya ya fado a kanmu inda gaske kake na قال ربي أعلم بما تعملون qala annabi shafi ya ce rabbi ubangiji na a'lamu bima ta'malu shine mafi sanin abin da kuke aikata fa yujazikum bihi kuma zai sa ka muku da wannan abin da kuke aikata Allah ya ce فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم الله يقول فكذبوه sai suka karyata tashi fa akhadhahum azabu yawm zilla sai azaba ta wani yini na kaskanci sai ta kama su iya sahaba azillatum ita ce girgije wanda ya zo ya musu inuwa ba da harin shadidin azab asabahu bayan tsananin zafi wanda ya same su an sa musu zafin rana ranar ta yi zafi ta yi zafi a cikin abin da ya shafi gari sai zaman cewa wannan rana ɗin da ta yi yawa wani makiyayi na dabbobi ya je bayan gari ya yi ciwo, ya dawo sai kawai ya ga ga wani yanki a cikin daji daji bayan gari kinuwa ta kai inuwa ga sanyi a ciki sai ya sauri ya shigo gari ya rinka shela yana yi kowa yana ga al'umma cewa aikau ga wani girgije can ya haɗewa a bayan gari shi ne azaba yau musulun ba ta ranar inuwa wadda ake musu inuwa a samu su azaba ƙasƙanci sai suka yi to da matansu da 'ya'yansu suka yi ta bayan gari don su samu inuwa saboda zafi ya kai zafi zafi na bala'i wannan ya sun ya suka ta waje dan su je su sha wannan inuwar wannan girgishi to a lokacin ne Allah zai musu azaba Allah ya yanka ne dan ya tattara su ni ɗaya, ya azabtar da su Allah ya tsare wannan lokaci fa amtarat alaihim nara aka yi musu ruwan wuta fahtaraku sai suka kone baki daya innahu kana azabu yawmin azim wannan azabar ta ce azaba yi ne wanda yake mai girma Allah ya ce a fi zalika la'aya inna fi zalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin inna fi zalika la'aya lalle a cikin haka ɗin akwai aya a wadda take yin hani lil aqil ga mai hankali min takzibir rusul ya karyata manzanni wa man talaba ayatul azab mislu talabi ashabil aika duk wanda kuma ya nemi ayar azaba daga cikin kamar misalin irin neman da mutanen aika suka yi min isqabi kisaf min as-sama alaihim na cewa a musu da wani yanki na abin da ya shafi samaniya a kansu to wannan wanda diye wannan a falakan ursila alaihim ar-rih saba a ayyana wanda sun yakan kuma aka aiko musu da iska ta kwanaki abinda ya shayi kwana bakwai fa shakka alaihim shiddatu harriha sai tsananin zafi ita wannan iska din ya yi musu kunci a kanu ya rusuruna arzi suna shiga ƙarƙashin ƙasa sai mutum ya gini ya shiga cikin ƙasa saboda bala'in zafi rana da zafi iska ɗin wadda aka rinɗe musu fa ya daduna a harra kuma sai su ƙara samun zafi fa ya kurju ila sahara sai su yi to a bayan ƙasa sarari fa ja atumu sahara dirre allayina sai girgije ya musu da wata iska mai taushi mai daɗi da mai sanyi fasama'u sai suka haɗu ta ta ha ƙarƙashin wannan girgije fa amtarat alaihim nara sai wannan girgije yayi musu ruwan wuta fa ko suka kone wa tsaro rimada sau kuma toka wa ma kana aktsaruhum mu'minin mafi yawancin su ba zama mu'minai ba Allah ya tsare mu sai Allah ya ce وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce wa ina rabbaka lalle ubangijinka da huwa al-azizur Shi ne mabuwayi mai rahama ai jam'ul izza wa rahama shine wanda ya zamanto mai yawan buwaye buwaye da rahamomi da ana ne jam'i na izza da abin da ya shayi kuma rahama wa huna intat al-qissa as-sab'a to daga nan ne yasoshi guda bakwai suka kare fa kullaha ittafaqat ala da'wa ila Allah dukkan su kuma sun dace da juna a wajen yin kira zuwa ga Allah wa isbatu risala ya tabbatar da manzanci wa amanatu rusul da kuma tabbatar da al'amarin amanan manzanni wa fa'a wa ittifaqihim ala al'amri bit taqwa wa ta'a da yadda suke da haduwa a bisa yin umarni da ajiyar Allah da yin da'a ga Allah wal islam fil ibada da yin tsarki zuciya a wajen bauta wal imtina min aslil ajri da kuma kin an sallada ala tabligin risala a bisa a isar da sakon manzanci ba sa an sallada kowa wan firani kullu da kullum bi nau'in min at-tashri' da kuma yadda aka yi mana bayanin kaifar kowanne ɗaya daga cikin su da wani nau'i na shar'anta shari'a wanda aka shi. wahiya al-iqtisarin tasliyatin li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ita wannan sura a bisa takaitattun abinda ta zo da shi na tarihoyi kamar lalla ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa tahdirul lil mukazzirin da kuma awatarwa mai tsanani ga waɗanda suke masu karyatawa wa ta'alimin lil mu'minin da kuma ilmantarwa ga muminan bayi wanda za su ƙara ilimi su ƙara imani sai Allah ya ce وإنه وإنه لتنزيل رب العالمين الله يقول وإنه أي القرآن للي الشيء القرآني لتنزيل رب العالمين توكاني نا أبنجد تالكين وليس بشير بواد أبني با ولا أساطير الأولين ba ta ɗin riwayoyin mutanen farko bane ba wala gairi zalika ba wani wannan bane ba min ma qalu na daga abin da suke hidi a a nazala bihi ruhul amin nazala bihi ruhul amin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nazala bihi ruhul amin ruhi mai tsarki amintacce shine ya sauka da shi wannan shine jibril alayhi salam malaika jibril alayhi salam shine ruhul amin ruhi amintacce shine ya sauka da wannan alqur'ani din a ina yalla ya ce ala qalbika ala qalbika litakuna min al-munzirin ala qalbika a bisa zuciyarka kira alqur'ani ana kiyaye shi a cikin zuciya litakuna min al-munzirin dan ka zamanto daga cikin masu gargadi khussal qalbu bizikri an kebanci zuciya da ambato ne liyu'akkira anna zalikal munzil mafuzun an da zalikar munzil mafus don saboda a ƙarfafa cewa wani abin da aka saukar abin ciyayewa ne war rasul mutamakkin min qalbihi la yajuzu alaihi taghyiru kuma shi manzo ne an tabbatar da wannan a cikin zuciyarsa ba zai yiwu ba a gare shi ya canza shi wali annal qalba huwa mawdu'ut tamyiz wal ikhtiyar kuma saboda zuciya ita ce wurin da ake samun dama na tantance al'amura da yin zaɓi game da al'amari wa amma sa'irin a'ada amma sauran gaɓai fa musakhara lahu ita sauran gaɓai ana kore su ne ga abin da ya sha ita zuciya Idan ke ba da umarni ga kowace ƙaba kuma wannan gaɓar tambi abinda wannan zuciya ta ruwaita wa yadullu ala zalika alquran wal hadith wal aql amma Alƙur'anu faqad qala Allah ta'ala yace kuma Alƙur'ani da hadisi da hankali duka suna yin nuni ma akan wannan a daga alqur'ani shine faɗa Allah madaukakin sarki da yake cewa inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid Allah ya ce inna fi zalika la zikra lalle a cikin wannan akwai abin da ya shahi zikra akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun ga wanda ya kasance yana da zuciya wanda suke kiyaye al'amura aw sama, ko kuma ya zamanto ya ji waji na fahimta wa shahir yana halarce da zuciyarsa wannan yake ganewa yake tunasuwa yake daukar abin da Qur'ani ke karantarwa ya amfana da shi wa hadis qawluhu ta'ala sallallahu alaihi wasallam amma hadisi fadan sa manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa ala wa inna fil jasadi mudgha ku saurara lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan salahat salahat jasad kullu idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idan fasara in ta ɓaci fasarar jasad kullu dukkan jiki ya ɓaci ala wahiyar kalmu ku saurara ita ce zuciya wa ammal amma hankali da mutane ke da shi fa innal qalba idza gushiya alai muna ganin cewa zuciya idan aka lullube ta wa qutiat sa wa wa qutiat sa'ir al'ada lam yasil lil maqtu'i lahu shu'ur sai zamanto ta yanke sauran gabbai abinda ya shayi mu'amala to ba zai yiwu ba ga wanda aka yanke mawaɗin ya je wani abu yana da jin wani shi'uri tare da shi wani filin wa idza afaqa alqalbu in ka zuciya ta farko sha'ira bi jami'i ma yanzilu bil a'da sai mutum ya rinka jin duk abin da ya sauka kama gabai min afati na abin da ya shayi aibowa da ciwuka wal munzirina ai bi kasr zali munzirin kuma wannan ana karantawa da yi mazalin kisra ne al mukhawfina liƙaunihim su ne waɗanda suke tsoratar da mutanensu zuwa ga barin abin da zai jaza musu sosin Allah su je mu wanda zai kai su zuwa ga samun ni'imar Allah ai ar-rusul su ne manzanni su man taqaddama zikro kamar misalin waɗanda ambatan su ya gabata fi al-qissas al-mazkura a cikin kissoshin da aka ambata fi hadhihi sura a wannan sura din su ne munzirin masu gargadi sai Allah ya ce bi lisan arabiyyin mubin بلسان عربي مبين الله يتي بلسان عربي مبين da harshe na larawa wanda yake bayyananne ai bayyinan wanda yake bayyananne wa fi qira'atin bi tashdidi nazzala yace a wata qira'a ana karantawa da tashdidin nazzala wa nasbir ruhi da kuma yin nasba na ruhu maimakon ruhu sai a ce a bihi ruhal amin sai a yi mishi nasba wal fa'ilu Allah fa'ilin sai zama ne Allah wabin bil Arabiya arabiyya sana an saukar da shi ne da lughal larabci shi wannan littafin na abin da ya shahi alkur'ani sannan kuma wa innahu وإنه لفي زبر wa innahu kuma lallai shi alqur'ani ai zikir alqur'an ambatan alqur'ani almunazzal ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka suka muhammad sallallahu alaihi wasallam to ambatan shi dinna nan la fi zuburil yana a cikin littattafai ai kutubul awwalin littattafan mutanen farko ka taurat wal injil kama taurat injila ai zukira fiha inzalihi ala nabi al-ma'bus fi akhir zaman an ambata a cikin su saukar da shi alƙur'anin ga annabi wanda za a sauka za a tayar a ƙarshen zamani wa anna usula ma'anihi mushta'a wa anna usula ma'anihi mushtabiha fi kutubihim a musbitatun fi kutubihim kuma lallai asaloli asallai na ma'anonin shi alƙur'ani musbitatun fi kutubihim an tabbatar da su a cikin littafansu ma'ana zalika ma'ana wannan annahu akhbara fi ukhbira fi kutubihim an ba labari a cikin littafansu annal qur'ana wa inzalahu akhiruz zaman cewa alqur'ani da saukar da shi zai kasance a ƙarshen zamani wannan ta'ala bayyana usul ma'anihi fi kutubihim kuma lalle Allah hukuncin sarki ya bayyana da asallai na ma'anonin alqur'ani a cikin littafansu sai ya ce awalam yakun أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني Allah ya ce wa ya yakul ce ya zama zai karanci a gare su su kafirai min hadhihi umma na wannan al'umma ba ba zai zama musu aya ba ala zalik aya akan haka an yi alama hu ulama ubani isra'il a ce malaman bani isra'ila sun san ka abdullahi bin salam kama abdullahi dan salam wa sahabu da almajiran shi irin sa'asar da usai da salaba da ibni a'a da ibni wabni bamin mimman amanu daga cikin waɗanda suka yi imani fa innahum yukhbiruna bidhalik suna ba labarin wannan wa yakun bitataniya wal ismu alquran المعزوف ونصب آية خبر يكن ونصب آية خبر يكن وقرئ بالفوقانية ورفع ورفع آية المراد بذكر آه، نعمته والتهديد والإخبار عنه abin da ake ni kawai shine ambatan ni'imarsa da kuma abin da ya shahi at-tahdidi at-tahdisi wal ikhbar anhu bayar da labari abin da ya shahi game da abin da ya shafi alqur'ani bi annahu yunazzal ala muhammad cewa za a sauka da shiga nabi muhammad wa bi annahu min indillah ta cewa kuma alqur'ani daga Allah ne wa annahu sirqun wa haqqun cewa alqur'ani gaskiya ne tabbas ne walau nazzalnahu ولو نزلناه على بعض الأعجمين الله يقول ولو نزلناه da a ce mun saukar da alkur'ani ala ba'd al a bisa wasu daga cikin ajamawa jam'u ajam jam'i ne na ajam wa huwa ya la shi shine mutumin da baya da fasaha ta magana wa in kana arabin nasab ko da ya kasance balarabe ne a nasabar shi sai Allah ya ce faqra'ahu alaihim ما كانوا به مؤمنين Allah ya ce da mun saukar da shi ka wanda daga cikin ajamawa fadara'ahu alaihim sai ya karanta musu shi wannan alqur'ani din su al-kuffaru min al-arab ya karanta mu kafiran larabawa alqur'anin nan ma kanu bihi mu'minin to ba su karanta sun imani da shi ba an an anfa anfa من اتباعه bi بقولهم lam nuzzila alaina na alamu. Ya ce wannan dan a tattaro bayani ne game da waɗanda suka zamanto sun ji shi manzon Allah ɗin, sallallahu alaihi wasallam ana jin hankalin su su sani cewa wa'ancan da ba su imani ba ko da a ce wani ne wanda ba balarabi ya zo karanta wasu alƙur'anin ba za su yi imanin ba duk da suna karin annabi ya fito a cikin su yi jayayya to in ma ba wanda ke cikin su aka turo ba shi ma jayayya za su ba za su imani ba kaga ana jan hankalin mu'minai ne au bi qaulihim ko kuma saboda fadan da suke cewa lam nuzila alaina ma la na'lamu ai ba za a sauka mana abin da ba mu sani ba ko kuma dan me yasa za a sauka mana abin da ba mu sani ba a matsayin mu na mu ga mu larabawa sai a turo mana wanda ba balarabe ba abinda za su yi kenan inda an turo wanda ba balaraban ba to ga balaraban an turo shi ba ba su imani ba Allah tsare mu na wa alaikum salam aw yaquluna liman usila alaina mala na na'maluhu me yasa za a saukan mana da abinda ba za mu aikata ba mana abinda ba ma yin aiki da shi naf'aluhu naf'aluhu abinda muka muke aikatawa ba akwai alamar tambaya a wurin na yace aw yaquluna lima nuzila alaina mala naf'aluhu abinda muke aikatawa hmm. na ku ya dan bambanta da namu cin na kame yace mana a wurin ba wurin ba <laughs> Mala na alamuhu na ku na fa’aluhu na abinda muke aikatawa don me ba za a saukan mana da abinda muke aikatawa na anan kamar suna nuna cewa don me ba za a saukan musu da ya yi daidai da irin abinda suke yi na aiki ba kenan Allah tsare na'am كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك كما هكذا أي أيوه. مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة العجم كما مثال شكرمو da muke da ita ko muka yi wajen ƙaryata shi alƙur'ani ɗin da ƙira'ar ajam wanda karatun waɗanda suke ajam wanda ba larabawa ba to kama ka ne salaknahu muka shigar da shi wannan a takzib bihi ƙaryatawar alƙur'ani ɗin fi qulubil mujrimin kamar haka ne Allah ya ce muka shigar da wannan karyatawar a cikin zukatan mujrimai bi qira'atin bi qira'a ta hanyar abin da ya shahi karatu annabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai zaman to in ya karanta sun su kuma su ji kawai abin da suke sha'awa su karyata ka daurihim laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim kamar yadda suke cewa dan me yasa ba za a saukar da wani alqur'anin ba ala rajulin ga wani mutum wanda zai fito min alqaryatayn azim daga alqaryu guda biyu an suke masu girma wa misla hadha yasudduhum al iman bihi irin wannan din yana kange su a bisa imani da shi ma ma kanat zuruf wal ahwal duk yadda al'amura na zarfa suka da halayya hal yu'minuna bihi shin za su imani shi a'a ai la nuna bihi لا bihi hatta حتى يروا العذاب alim Allah ya ce la yu'minuna bihi ba za su yi imani da alqur'ani ba hatta yarau al'azab al'alim har sai sun ga azaba ne raɗaɗi sannan ne imanin zai zo ko imanin da ba zai yi amfani ba Allah ya ce a yi da wannan fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun fayaqulu فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا أفبعذابنا يستعجلون نعم أفرأيت إن متعناهم سنين نعم Allah ya ce fabi ayi a fa yatihim bagtata ta azaba ta zo musu a abke wa hum la yashkurun ko ba san hakan ba ba su da sani ba ta da sun shirya ba fa yarawna sai su ga azabai fa yaqulu sai ce hanna hanu munzurun shin wai ko za a yi mana jinkiri da nu'mina don mu imani fa yuqalu lahum la ta ce musu a'a afa bi azabina yastajilun Allah ya ce shin yanzu azabun mu ne suke gaggawar ta zo musu su'alu tawbihin wannan tambaya ce ta wulakantarwa wa ma ajhala man yastajilu azaballah ai babu wanda yake jahilci mutumin da yake yin gaggawar saukar azabar Allah a gare shi Allah ya ce afraita shin ba za ka baka gari ba al mukhabab ya kai wanda ake magana da shi baka ga jahaluhum ba jahilcin su fi istijal azab bi bi zannihim annal mudda tawila lokacin da suke neman gaggawar saukar azaba akan su saboda suna zaton cewa wai muddin rayuwa za ta zama mai tsawo a gare su ko saukar azabar suna tunanin cewa lokaci ne mai tsawo hatta zannu annahu la ya'tihim albatta har ma suke zaton cewa ma azabar ba za ta zo musu ba baki daya qala ta'ala sai Allah ya ce inna anna matta'ana hum ne. lalle mu mun je da su daɗi sinin a cikin wasu 'yan shekaru kawai in matta'anahum Sine. ai inna matta'anahum Sine. lalle mu mun ji da su daɗi ne na wasu shekaru shi ya sanya kawai suke wannan suna gaggawar a ci azabar matar suna ganin kamar ba za a yi musu ba Allah ya tsare mu sun ma ja'ahum ma kanu yu'adun sannan abinda suka karanci ana yi musu alkawarin suna azaba ja'ahum sai ya zo musu ai min azabi na azaba ma agna anhum lokaci ko saboda hadari ina ganin za mu tsaya da Allah ya kai mu gobe da fata Allah subhanahu wataala ya samu abin da muka karanta din albarka kuma Allah mu dace sarki amfani da shi mu shi duniya da lahira insha Allah subhanak allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. Thank you.